آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم إياه السنة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلام الخلق وإطلاعه على هذه الأشياء وتسند هلمتو da kuma tsinkayar da su kan wayannan abubuwa wa tanbihuhum ala tafsirihi wa tafridihi da kuma faɗakar da su akan tafsirin su wato ma'ana takaituwan su wajen aikin alkhairi da kuma sakaci a faɗakar da mutane kun takaitu wajen aikin alkhairi sannan kun yi sakaci ya kamata a ce kun yi kaza kun ki ya kamata a ce kun yi kaza kun ki misali sai malamin addini mai wa'azi ya faɗakar da su akan wannan wa tawsilihim bi quyubi وايد da kuma wayar da su da aibubukan kawo kansu an gane ko ya ringa wayar da su yana nuna musu irin aibin kansu litamassa hara'iratu hadhihi miran miran alim majlis domin zafin wannan wuta ya shafi mutanen wannan majalisi din an gane in ana bayanin zafin wutan zai shafi din mutanen majalisin za su ji kamar wutan na kona su hakikatan nan mutu jarri'ahu tilkal masa'ib kuma ya kwankwada musu wayannan musibu ya tazakkaru al-umra al-madiya domin su ringa tunawa da rayuwar da ya wuce saboda rayuwar da ya wuce wato sun lalata shi wajen saban Allah rayuwar da ya wuce sun lalata shi wajen rashin biyayya ga Allah to sai malami ya ringa tunatar da su rayuwar da ya wuce domin su yi nadama a kan shi na'am bi qadari taqa gurgurdan iko na'am wa yatahassaru ala al-ayyam al-khaliya kuma su yi nadama akan kwanakin da suka wuce har ila yau bi gairi da'atin lahi ta'ala wato ba a cikin biyayya ga Allah ba kwanaki da yawa sun wuce ba a cikin biyayya ga Allah subhanahu wata'ala ba faman kana ala hadhihi jumla duk wanda ya kasance kan wannan jumla din ala hadha eh, ala hadha tariq akan wannan hanya yusamma wa'izan ana kiran shi wa'izan mai wa'azi a gani inda mutum na da irin wannan sifa din na tunatar da kai Allah tunatar da kai ainihin sakacin da kai don ka gyara ya tunatar da kai kayi yi nadama akan kurakuran da kai to sunan mutum wa'izan mai wa'azi sun makala ba da kalami sannan sai ya faɗa imamul gazali ya faɗa bayan magana mai tsawo Yan an wahmuka an ta da uwan nasa تدعو na duniya ilal إلى Ya kamata ya zamanto wato liyanka. da kuma ainihin tunaninka shine wato ka kira mutane daga duniya zuwa lahira Ya zan wannan shine tunaninka kira mutane daga duniya zuwa lahira um, wa min al ma'asiyati ila sa'a kira mutane daga saban Allah zuwa ga biyayya ga Allah wa min al hirsi ila zuhud kira mutane daga kwadayi zuwa gudun duniya hmm. ka sa mutane su daina kwadayin duniya su koma suna gudun duniya din suna kyaman shi wa min al bukhli ila sa'a ka kira su daga rowa zuwa kyauta an gane ku ku daina yin rowa ku zama to masu kyauta saboda irin alkhairin da ke cikin kyauta din misali wa min al-gururi ila taqwa sannan daga rudu zuwa ga tsoron Allah wa tuhabbiba ilayhim al-akhirata wa tubajjila ilayhim ad-dunya hmm. kuma ka soyar da su lahira ka kiyar da su duniya ka sanya su ringa san lahira kuma sa'annan suna kin duniya wa tu'allimuhum ilma al-ibadati kuma ka karantar da su ilimi na ibada da gudun duniya na'am li'anna an wato domin abin da ya farin jayi ga ɗabi'un mutane shine karkacewa daga manhaji na shari'a mafi yawan mutane suna karkacewa daga hanya ta shari'a su kama hanya mara kyau Wasu fi ma la yurdi Allah ta'ala bi da kuma dawainiya cikin abin da ba zai kawo yardan Allah subhanahu wa ta'ala ba walis isharu bil akhlaq rabiya. kuma mutum ya ringa jin mutum ya ringa gano ɗabi'u marasa kyau mutum ya ringa ji a jikinsa waɗannan ɗabi'u ba su da kyau domin ya gyara na'am fa'alqi fi qulubihim ar-ru'ba a matsayin ka na mai wa'azi ka jefa tsoro a cikin zukatansu a gane ko ka jefa wa mutane tsoron Allah ka jefa musu tsoron lahira domin ya zamanto sun koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wa hazirhum amma yastafdiluna bihi min al-maqawid sannan ka tsoratar da su akan abin da suke fuskanta na ainihin ababen tsoro wanda zai iya samun su nan gaba a lahira din na'am wala alla sifata batinihim ta tagayyaru wato zai iya yiwuwa ta haka din sai siffan faɗinin su siffan abin da ke cikin zuciyarsu ya canza ko ba gaba inda mutum yana da nufin sabon Allah ko yana da nufin wani mugunta idan kai mishi wa'azi ka tsoratar da shi Allah ka tsoratar da shi wutan jahannama da abin da ya kama da wannan kila siffan abin da ke cikin zuciyarsa ya canza wa mu'amala ta ta tafattar sannan mu'amala na zahirin su zai iya canzawa shi ma wa yuzhiru al-hirsa fi da'a to anan wajen sai su bayyana da ainihin kwaɗayi wajen biyayya ga Allah warruju'a anil ma'asiya da kuma dawowa daga sabon Allah wa hadha tariqul wa'zi wal nasiha wannan shine hanya na wa'azi da kuma nasiha وكل وعد لا يكون هكذا هو وبال على من قاله kowane irin wa'azi wanda baya kasancewa haka to yana wato zai kasance musiba alaman kala wa sami'a ga wanda ya faɗe shi da wanda ya saurara kuma ne yayi duk wa'azin da baya tsoratar da mutum Allah duk wa'azin da baya sanya ainihin imani a cikin zuciyar mutum duk wa'azin da baya sanyawa bai canza mutum daga sabon Allah zuwa ga biyayya ga Allah daga mugun hali zuwa ga kyakkyawan hali misali ya zama to wa'azi baya canza mutum zuwa ga wannan to wannan wa'azi musiba ne ga wanda ya faɗe shi da kuma wanda ya saurara bal ila innahu gulun wa shekaru. kai an ce lalle shi dodo ne kuma shaytan ne shi yuzhibu bil khalq an an tariq wato yana tafiyar da halittu daga hanya kuma yana halakar da su wa yajibu alaihim an yashiru min ya zama wajibi a gare su su gudu daga irin wannan wa'azi duk wa'azin da ila zai sanya mutum ya shantake ne ko kuma duk wa'azin da zai sanya mutum kawai a yi ta bashi dariya ba wai ana ainihin kashe mai jiki ya koma zuwa ga Allah bane misali an gane ko to irin wannan wa'azi dole ne mutum ya guje shi ya anna ma yusidu hadha alqa'ilu min dinihim la yata domin mislahu shaytan abinda shi mai wannan magana ke batawa na addinin mutane irin wannan wa'azi abinda yake batawa na addinin mutane la yastati'u mislahu shaytan ɗan bai iya misalin shi an gane ku yawwa bayanin bayanin بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومما أحدثوا في باب الحج daga cikin abubuwan da suka kirkiro a cikin babin aikin haji taqbilul hajar al-aswad akwai sumbantan hajar al-aswad taswi ta hanyar yin sauti mutum ya sumbace shi ya yi sauti a wajen sumbantar wa huwa bid'atun makaruha wato sumbantar hajar aswad da sauti a ce makaruha domin min zalika wad'ul qaddayn wal a ala zalika al hajar daga cikin wannan akwai daura ainihin kumatu da kuma kunci akan wannan dutse din idan mutum ya zo wajen hajar aswad sai ya daura kumatunsa ya daura ainihin goshi a wajen kumatu da goshi an gane ku ba huwa bid'atu makaruha yin haka ɗan bid'a ce makruha wa min zalika a tamassu bi jidar al-ka'aba daga cikin wannan akwai shafan bangon ka'aba ana so mutum yayi tawafi ko yana tawafi ya nisanci ko kuma jikinsa ya nisanci bango na ka'aba ba a so mutum na tawafi jikin shi na gogan ka'aba din an gano wani ko tawafi tijarul masjidi to idan har mutum ya zama to yana shafan bangon ka'aba ko yana shafan bangon masallacin wa huwa bid'atun makruha to wannan abin da ya aikata bid'a ce makruha an gane kuma abin da zai baka mamaki da yawa daga cikin akwai yan Najeriya akwai fararen fata na ga mutane suna ta kokarin sai sun shafi ka'aba din suna da wafi za ka ga askarawa suna kore su amma kuma su duk da haka da karfin tsiya sai sun shafi wannan su suna ganin cewa a cikin shafan wannan wannan ainihin bango na ainihin ka'aba ko bango na masallaci suna ganin kamar akwai wani albarka ko akwai wani falala na musamman kaga ba komai ke kawo wannan face jahilci an gane ko duk abin da mutum zai yi da sunan addini ya kamata a ce ya karanta an gane ko duk menene ya jawo mana wannan irin abin da ya shafi neman albarka neman albarka na sufaye shi ya janyo wannan an gane ko sai ga mutum za ga galiba masu yin wannan sufaye ne su ba sa karantar da mutane abin da ya dace ya kamata a karanta da mutane in za a yi tsawafi ga yadda ake yi nan wato ana so jikinka ya nisanci ka'aba din kada ya zama to kana tsawafi jikinka na gogon ka'aba an gane ku idan har mutum ya je yana aikin hada jikin shi na gogon ka'aba ya aikata bid'a kuma ya kauce hanya wa ya billah wa min zalika at-talbiyatu ala sautin wahid daga cikin wannan yin talbiya yin labbaika labbaika akan sauti daya ya zama to mutane da yawa suna tafiya kan sauti ɗaya in suna labbaika labbaika wa huwa bid'atun makruha shi ma wannan bid'a ce makruha wa min zalika tafsisul amakini bil adiya al makhsusa daga cikin wannan akwai keɓance ainihin wurare da addu'o'i keɓantattu keɓance wurare da addu'o'i keɓantattu shi ma wannan bid'a ce makruha a gane ko ina yana da addu'an shi in an je waje kaza ga nashi addu'a waje kaza ga nashi addu'a to wannan keɓance ainihin addu'a da wurare keɓantattu shi ma wannan bid'a ne wa min zalika mashhul qahdari min al-khuruj min masjid makkah daga cikin wannan akwai tafiya da baya da baya da baya da baya idan mutum zai fita daga masallacin makka a gane in ya gama abin da zai zai fito mai ko ya fito ta gaba sai ya fito ta riba ya fito da baya da baya wannan bid'atun makruha shi ma wannan bid'a ce makruha وكذلك مشيهم القهقري هكذا خرجوا من تفيهم سو دبايا دبايا lokacin da suke fitowa daga masallacin manzo sallallahu alaihi wa sallam ina wada'ihim a lokacin da suke ban kwana da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za a fita daga Madina to wai in ana ban kwana kada a yi ban kwana gaba da gaba sai dai a rinka tafiya da baya da baya na kada juya mai baya shi madinan na'am wa kazalika fi'luhum zalika ma'a mashayikhihim hakanan aikin su tare da malaman su su ma za ga wasu saboda tsaban bid'a in suka kai ziyara wajen malam sai zama to suna son su rabu da malam din to wai sai dai su rabu da shi suna tafiya da baya da baya har su fita daga inda malam yake an gani in har suka juya an gane ba su tafi da baya da baya ba ana ganin ba su yi wato babu ainihin ladabi ga malam wannan wani nau'i ne na ainihin wulakanta malam ko rashin sanin darajar sa saka zai su tafiya da riba har sai sun bace wa malam wa ma kubara'in kuma haka nan tare da manyan su manya-manyan sarakuna masu mulki su ma in an je wajen su in za a rabu da su sai dai da baya da baya wa inda maqabirin lati yahtarimunaha haka nan a wajen makabarta wanda suke girmamawa wa yu'azzimuna ahla eh makabarta wanda akwai manya manyan waliyai a wajen manya manyan malamai shi ma idan an kai ziyara wannan makabarta in za a fita a sai a tafi darbar har sai an bar wannan waje na'am wa yasumuna anna zalika min babil adabi wai suna rayawa a nasu tunanin suna rayawa lalle wannan yana daga cikin babul ladabi ومثل هذه البدعة ما يفعله بعضهم من الطواف مثال وانا بدعة أبن وسكي أيكتا وانا طوافي أقبر من ذن الله صلى الله عليه وسلم وكذلك مسهم مسهم مسهم عيدا هكذا شافن سكما شافن سو دجن ginin kabarin sai a ringa shafa wai ana ganin wai ana neman albarka ne duk wannan gaba ɗaya jahilci ne kuma bid'a ne wa yarqawna ilayhi manazilahum suna jefa hankacin dinsu sai su dauki hankacin sai su wurga su jefa shi a wannan bango an gane don samun albarka sai su goga a cikinsu wasu yabon kuma suna jefa tufafi wani zai cire rigar shi ko ya cire rawanin shi sai ya jefa a wannan wajen wa kazalika kullu min al-bid'il makruha wa zalika kullu wannan dukkan shi gaba daya yana daga cikin bid'a abin kyama لأن التبرك إنما يكون باتباع له عليه السلام domin tabarruki kawai yana kasancewa ne da bin annabi a gane ku tabarruki yana kasancewa da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وما كانت عبارة الجاهلية للأصنام إلا من هذا الباب wato bauta na jahiliya ga gumaka bai kasance ba daga wannan babi a gane irin bautar da jahiliya suke ma gumaka ai bai kasance ba sai ta irin wayannan abubuwa a hankali a hankali ana yin irin wayannan abubuwa sai suka fada tsandam cikin bautan gumaka to mu ma idan ba mu kiyaye ba haka zai same mu an gane wannan ko baka duk abin da zamu aikata ya zaman to mu yi shi akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kada mu kirkiro abu da kwakwalwar mu to irin wannan shi ke tura mu cikin halaka wa iyaz na'am رسول خلاف خلاف عبارة بسم الله الرحمن الرحيم عبارة النص عبارة النص نعم بأجل بي عبارة النص أو جمع لما أصول الفكي نعم المراد بعبارة النص صيغته موقوف المكونة من مفردات وجمله أبدا أجل بي عبارة النص ne sigoginsa sigan sigan nasi al-mukawwana min mufaradati wanda yake an kasantar da shi daga ɗaiɗaikun kalmominsa da kuma jumlolinsa an gane ko an kasantar da shi daga ɗaiɗaikun kalmomi da kuma jumlolinsa Walmuradu bima yusmu min wal muradu bima yufhamu min da nas wato abin da ake nufi da ainihin abin da ake fahimta daga ibara na nas abin da ake nufi al-ma'anar da ya tabbatar su gomin sigati shi ne ma'ana wanda ake gaggawan fahimtar shi daga sigarsa ma'anan da ake gaggawan fahimta daga sigarsa na wa yakunu huwa al-maqsud min siyaki sai kasance shi ne makasudi daga siyakin magana. wato ana kawo ma sigar jumla din kawai kai tsaye zaka fahimci wannan abun a haka kun gane wannan ko shine ma'ana wanda ake gaggawan fahimtar sa daga siga din ana kawo siga abinda mutum zai yi gaggawan fahimta shine ibaratun nas wa mata kana al ma'ana zahiran duk sanda ya kasance ma'ana a fili yake zahiran fahimu min siga wato duk sanda ya kasance ma'ana wato fahimtar shi zahiri ne daga siga na nasi na'am wannan su sika li bayanihi wa taqriri kuma ya zama to nassi an koro shi ne saboda bayanin wannan abun da kuma tabbatar da wannan abun kana madlul ibaratu nas yutlaqu alayhi al-ma'na al-harfi lin-nas sai ya zama to madlul na ainihin ibara na nassi ana wawaita mai sunan ana wawaita mai ma'anan al-harfi lin-nas an gane ko ana kiran shi al-ma'na al-harfi lin-nas shine ma'ana wanda yake na harfa da harfa na nan abinda aka faɗa kai tsaye harfa da harfa فدلالة dilalatu هي دلالة الصيغة على المعنى شي دلالة نا عبارة شي دلالة صيغة كمعنى المتبادل فهمه منها المتبادل فهمه ha. wanda ake gaggawan fahimtar shi da zarar an kawo jumla din al-maqsud min siyaqiha wanda yake shine makasuri daga tsarin wato jerin gwano ko siyakin jumla din kana akana ne min A asala shi daidai ne shine makasudi daga siyakin jumla din ga asali ko maqsudan ba. ko kuma shine ari makasudi mai bi wa amsalatu hadha la tuhsa misalin wannan ba a iyakar cewa lianna kullu nafs qanuni domin duk wani nafsi ainihin na ainihin dokoki na tsarin mulki shari'a da hukumin khas lalle mai shari'a ya koro shi ne don wani hukunci ke bantacce hmm. ƙasar da a hudu wanda ya nufin ya shar'ar shi da shi wasa ga alfazu kuma ya kero ainihin lafazansa da kuma ibarorin da littattun da tilalawa ha ha'alai domin ya yi nuni nuni wanda yake bayyana ne a gare shi wa kullu nafsin fi ayi kanunin shar'i wato kowane irin nafsi a cikin kowane irin doka na shari'a aw wada'ila an gane ko kuma kowane irin nafsi a cikin kowane irin dokoki wanda ɗan adam ya tsara shi wancan na shari'a wanda ya zo daga Allah shi wanda wanda ɗan adam ya tsara ma'ana ta dullu alaihi ibaratu lahu ma'anan ta dullu alaihi ibaratu yana da ma'ana wanda ibaran shi an gane ko gundarin lafazinsa ke nuni a gare shi ma'ana وقد يكون له مع هذا Kuma yakan kasance duk da haka yana da ma'ana wanda yake nuni a gare shi da ishara. akwai ma'anar da mutum na karantawa ga abin da yake nufi wannan shi ne ibadar tunan. abubuwan da wanda ma'anar da wato da ɗan hannunka mai sanda ne bai fito ɓaro ɓaro ba an gane ana ɗan ishara ne zuwa gare shi awai dilala ko kuma ana nuni gare shi ko kuma awal ibtida ko kuma shi ne wanda yake da ainihi ake nema a sani daga ciki ibtida'un nas wa rubbama la yakun wato da yawa kuma wani lokaci baya kasancewa fala hajata ila zalika fala haja ila zikir amsila ma yadullu alayhi ibarati babu ainihin bukatuwa zuwa ga ambatan misalai mimma yadullu alayhi nas bi ibarati daga abinda da nas ke nuni a gare shi da lafazin shi wa inna ma na tafsiru ala ba'd amsilati kawai za mu takaitu ne ga wasu misalai ya tabayyana bil harfar wanda bambanci zai bayyana bainal maqsud min as-siyaq asala wal maqsud minhu taba'an tsakanin abin da ake nufi daga siyakin magana ga asali da kuma abin da ake nufi ga bi ala ta'ala wa ahalla lahu al baya wa harrama riba Allah ya ce Allah ya halatta ciniki kuma ya haramta riba hadha nassu nass tadullu tuhu dilala zahira wannan nasi sigan shi yana nuni nuni na zahiri alama alayhi akan ma'anoni guda biyu kullum min ma maqsudu min siyaka kowanne daga ciki shi maqsudi ne daga daga tsarin jumla din ɗayan su annal a laisa misilin riba na farko lallai ciniki ba misalin riba bane wa tsanihima zalika bi annahum qalu innamal bai' misilin riba a gane ku wato cewa lallai ciniki ba misalin riba bane sannan na biyun su annahu humal bai' al-ihlal cewa lallai hukuncin ciniki shine halacci hukumar riba at-tahrim ko hukuncin riba shine haramci duk a cikin jumla ana fahimtar su da zarar mutum ya karanta zai fahimci wannan ko ba ka ba na farko da ya ce wa ahallan lahul bai'a wa harama riba kaga ya nuna mana kai tsaye wato ciniki halal ne kuma riba haramun ne wannan yana daga cikin ibara na nasi din sannan kuma can da aka ce zalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba ai shine farko saboda su kafiran sun ce kawai ciniki misalin riba ne kenan Allah yana so ya nuna mana ciniki ba misalin riba bane shine na farko shi daga cikin ibara na nasi kenan sannan kuma na biyu shi ne ciniki halal ne riba haramun ne duk wayannan gaba ɗaya guda biyu ibara ne na nasi eh na'am kuma ne mafhumani min ibaratin nas su wayannan ma'anoni guda biyu ne abun fahimta daga lafazi na nasi wa maqsudani min siyaq kuma su abin nufi ne daga cikin tsarin jumla ɗin na'am walakin al'awwal sai dai na farkon maqsud min siyaq asalatan na farkon shine abin da ake nufi daga cikin siyakin jumlan ga asali wane na farkon zalika bi annahum qalu inna mal bai'u bisulu riba shine wanda ake nufi asali a cikin magana ya annal aya fi qadri radd ala alladhina qalu domin ita Aya an koro ta ne domin raddi ga wayannan masu cewa inna mal bai'u bisulu riba masu cewa lalle riki misalin riba ne a gani saboda kafirai suna cewa haka shine dalilin da yasa aka musu raddi na biyu na min al-siyaq ma'ani shi makasudi ne daga cikin tsarin jumla wato gabi shi yana fi ne ba shi ne asali ba li'anna nafiy al-mumasala istadba'a bayana kullum bin ba, domin kore ainihin daidaituwa tsakanin ciniki da riba yana neman bayanin hukuncin kowanne daga cikinsu har a ciranto daga sabanin hukumai hukuncin nan guda biyu a gane cewa ciniki daban raba daban cewa annahu ma laisa mislai cewa lallai su ba ɗaya ba ne su walau in tasara alal ma'anar su, da a ce ya taƙaitu kan ma'anar da ake nufi min siyasa daga cikin siyasi da asali la qala wa laysa al bay' riba da ya ce ciniki ba ba misalin riba bane kawai ciniki ba misalin riba bane eh na'am wa

la budda an yushira ila amrayn ba makawa mu yi ishara zuwa ga al'amura guda biyu awwalu na farkon su annal ka'abi min al mu'tazila lalle imamul ka'abi daga cikin mu'tazilawa alladina takallamu fi usul wa'anda suka yi maganganu game da usul fiqi dan a cikin mu'tazilawa akwai wa'anda suka yi rubuce rubuce kan ainihin usul fiqi daga akwai imamul ka'abi wato ya yi rubutu akan samuwan bayi a cikin hukunce-hukuncen shari'a shin a cikin hukunce-hukuncen shari'a akwai mu ba? imam al-ka'abi ya tattauna kan wannan shi yana ganin babu wani abu mubahi dan an ce abu ba, yin shi banza barin shi banza shin zai yiwu a ce a cikin shari'a akwai abin da yake yin shi banza barin shi banza idan ka yi babu lada in ka bar shi babu zubi shin akwai wannan abu? kun gane wannan ko to imamu ka'abi daga cikin mutazilawa ya tattauna wannan al'amari na'am yan wa qarara annahu la shara fi ahkam shar'iyya yatakhayyar fi al-mukallaf kuma ya tabbatar cewa babu wani abu a cikin hukunce hukuncen shari'a yatakhayyar wanda ake ake arigen ba da zabi a ciki wanda ake ba mukallaf zabi tsakanin yi da bari kawai in ma ka yi ko ka bari duk dai ne babu shi innamal umur fi shar' in ma an ta kuna matsalobar wato kawai al'amura a cikin shari'a in ma ya zama to ana nema a aikata shi ko ana nema a bari ƙa'ida ne wannan a cikin shari'a in ma ana neman ka yi ko ana neman ka bari ba zai yi a ce wai ƙarfin su ɗaya ba da yi da bari duk ɗaya ne wala sha ya ta sawa wuju wa adam wujudi yace babu wani abu wanda samuwansa da rashin samuwarsa ke zama daidai kan kankan fi nazarin share a cikin nazari na mai shari'a babu shi wa fi fi'il mukallafi da kuma wajen aikin mukallaf a ce akwai wani abu da yake ta wajen bangaren cutarwar shi ga mukallaf da kuma wajen amfanin sa ce duk karfin su ɗaya ne da cutarwar da kuma amfanin sa wa ma dama darar wa naf la ya kasa wa yani ainihin cutarwa da amfanarwa ba sa zama daidai dole ne wani ya fi wani ko mm. in ma ya zama to amfanin ya fi cutarwa ko ya zama to cutarwa ya ba amfani wa shari'u ya tsulubul aksar nafa'an shi kuma mai shari'a yana neman abin da ya fi yawan amfani ne wa yamna'ul aksar dararan kuma yana hana abin da ya fi yawan cutarwa فإنه bila شك la يمكن an يوجد ruba to lalle da wannan abu ne wanda babu shakka cewa ba zai yiwu a samu mubahi ba allazi yatasawa fi wujud wal adam wanda ainihin samuwa da rashi ke zama daidai kan kankan ba zai yiwu ba na wala ya tabi abu zaman. kuma baya hukunta yabo ko zargi a ce wai wato akwai wani abu wanda baya hukunta yabo ko zargi in ka aikata shi babu yabo ba zargi a cikinsa shi yana ganin babu aure ta sawa fi ladin share a talab wal hmm. ko kuma ya zama daidai a cikinsa ga ainihin ta bangaren shi mai shar'antawa shi ne Allah ya zama daidai tsakanin nema da bari nema da kamewa a ce kowanne duk ɗaya ne wani akan matsalan matsalogon bil wato shi cin abinci misali ana neman shi bil da zai yi awat wato ana neman shi wato gwargwadon abin da zai zai miƙar da ainihin karkacewa wala ya al jism wato kada jiki ya bijiro zuwa ga halaka ana neman shi gwargwadon yadda jiki wato ba zai jiro zuwa ga halaka ba wa kazalika kullu shay'in ba ala nahwi alladhi haka na duk wani abu bani akan gwargwadon abin da muka yi bayani ne misali yanzu cin abinci da yin shi da barin shi dinne ne to ai ana cewa cin abinci mubahi ne misali gwargwadon yadda jiki zai tsira ba zai jiro zuwa ga halaka ba misali kaga ai alal akalli za a ɗan faɗaitar a kan shi saboda yana rayar da mutum in ka ci kuma zai iya halakar da kai ko to shine malam ya kawo misali da cin abinci a nan wajen ba zai yi a ce cin abinci halal ne. in ji shi malam imamul ka'abi na'am ومن جهة الثانية تبقري نبيكما فإن حكام الشرط تتبع نية الشخص كما أي حكمته حكمتين شريعة تنافي النية متلي وكل فعل من الأفعال يكون له مقصد خاص wato duk wani aiki daga cikin ayyuka wanda yake kasancewa yana da wata manufa ke bantace, in ma talabin sawa in ma mutum ya yi shi don neman lada in ma ta ko kuma don nisantar ainihin azaba wa huwa bi hadhihi niyya in da wannan niyya din ana ba da lada in alkhairi ne to alkhairi ne na'am wa in fa idan kuma sharri ne to sharri ne na'am wa ina kama share wa inna hukuma ala af'al mukallafin lalle hukuncin mai shari'a akan ayyuka na mukallafai bil qabul wa ta hanyar amsa ko tunkudewa yushbihul hukm al khalqi wato yana kama da hukunci na halitta yadda ji da'iman ila niyya wa wato yana fuskanta da'iman zuwa ga niyya da kuma manufa wa ala hasbil maqasid takunu ahkamu shar'i hukunce hukuncen shari'a na kasancewa gwargwadon niyya ne an gane wajen nema da kuma kamewa za mu ji ƙarin bayani a kai akwai al'amur sani ba wannan hazan na'am الأمر الثالث وإن هذا النظر له موضع من الاعتبار فيه lallai wannan nazari na Imam al yana da maudu'i na ainihin lura a aikace abin lura ne a aikace wa in kana alwaqi wa anna at ma ma'a hadha ma zala qa'iman wato duk da yake ga hakika lalle zabi tare da wannan bai gushe ba yana tsayi duk da haka din an ba da zabi din wajen aikata shi amma ana ganin dole wani bangare ya wani bangare karfi fal akal cin abinci misali madru hmm. abin nema ne walakin takhayyara takayyurun nau'i mutazilul ikhtiyar sai dai zaben wani nau'i a cikin sa abu ne mai fadi ga zabi mutum zai iya zaben wannan nau'i na abinci ko wancan nau'i na abinci a ce wannan nau'i na abinci ya fi wancan nau'i wa ma al-ikhtiyar al-ibaha tare da zabi din akwai halacci abin da ke nufi a nan wajen abin da ya shafi abinci wato ga tuwo ga shinkafa ga taliya ga kaza wajen zaɓi ɗin shi ne halarci mutum ya zaɓa a cikin wannan abinci wanne zai ci akwai halarci in na ga dama in zaɓi tuwo in na ga dama in zaɓi taliya in na ga dama in zaɓi shinkafa to wannan wato kowanne ta zaɓa duk ɗaya ne a gari to amma da ci da rashin ci a ce wai rashin ci ɗin ya fi ci a gari ko kuma a ce rashin ci ɗin da ci ɗin ƙarfinsa ɗaya abu ne wanda yake ba zai yiwu ba ne abin da yake faɗa za mu ji ƙarin bayani a kan abu in Allah ya kai mu nan gaba misali matsalar na'am eh ya danganci ibada hanyar in ibada wajibi ne sai ka ci abinci don ka yi ƙarfi ka yi ibada shi ma ya zama haka in ibada musahabi ne shi ma musahabi ne hmm? na'am na'am albabul awwal babi na farko fa'ala yi fa'ilu fa'alatar fi'alan ko fi'alan fa'ala yufailu fa'alatan da fi'alan mawzunu hauqala yuhawqilu hawqalatan abinda ake aunawa da shi shine hauqala yuhawqilu hawqalatan wa hiqalan wa alamatuhu an yakuna madi ala arba'ati ahruf alaman sa shine ya kasance madin shi akan harfa hudu ne bi ziyadati alwawi bayna alfa'i wal ayn da ƙara ainihin wawun tsakanin fa'ul fi'l da kuma ainul fi'l wa bina'uhu lil lazim ana gina shi akan lazim wato ma'ana fi'ilin baya zama muta'addi yana zaman towa lazim da in ya zo kan ma'aunin fa'ala hauƙala zaidu zaidu ya ya abin nan yayi hauƙala shine la haula wala quwwata illa billah qala zaidu la haula wala quwwata illa billah akan ko idan hauƙala bai zama muta'addi babi na biyu fai'ala fai'ilu fai'alatan fi'ala fi'ala mawzuluhu baitara yubaidiru baidaratan wa bidara wa alamatu an yakuna madi ala arba'ati ahrufi alaman shi ya zama to madin shi kan harfa ne guda hudu bi ziyadatil ya'i bainal fa'i wal ayn da tsara ya'un tsakanin fa'un da ainun fi wa bina'u lita'diya ana gina shi akan ta'addanci fi'li lazim yana komawa muta'addi ta wannan fakat kawai shi yana zama muta'addi nahu bai'ara faidara zaidun alƙalam zaidu ya tsaga alƙalami faidara ya tsaga shi shakkan kaga alƙalama shi ne makulun bihi kaga faidara ya zama to muta'addi kenan eh albabu tsali an yi sai wanne sai ne bi sur'a ba ba shi amma shi ko sai ka tsara ai so ya koyi bismillahir rahmanir rahim na biyu annal hadisa ma a da yi mukhalifin lil qur'an karim wato shi wannan hadisi cewa ashabi kan nujum wa bi ayyihim iktadaitum na kamar taurari ne da kowanne daga cikin su kai koyi kuka koyi kun samu shari'a misali a gare wannan hadisi duk da raunin shi hadisi ne mai rauni duk da raunin shi ya saba ma ainihin alkur'ani mai girma fa innal ayat alwarida fihi domin lallai ayoyin da suka zo a cikin sa fi nahyi an al-ikhtilaf fi din game da hani game da sabari a cikin addini wal amru bil ittifaq fi da kuma umarni da da hadin kai ana so a samu ittifaqi a cikin addini ashhara min an tuzkar wato ya fi shahara fiye da ambace shi an gane ko akwai ayoyi da yawa da suka yi nuni akan cewa lalle ana so a samu ittifaqi ba a san sabani a nan so da aka ikhtilafu ummati rahama din nan da kuma wannan hadisi sun saba ma nassar alqur'ani da kuma hadisai walakin la ba sa min an da ha ala sabilil misal sai dai babu laifi mu koro sashe daga cikin su akan hanya na misali za mu ɗan kawo misalin ayoyin Allah ta'ala ce wala tanazu fa tafshalu wa tazhabu kada ku yi jayayya idan ku yi jayayya fa tafshalu sai ku yi rauni sai ainihin karfin ku ya tafi da zarar al'umma suna jayayya me zai biyo baya rauni in kuma rauni ya zo me zai faru karfin zai tafi kenan jayayya da rashin ainihin ittifaki yana kawo karfi ne ko yana kawo rauni yana kawo rauni to nan kuma an ce istilafu ashabi rahama ko istilafu ummati rahama sabanin al'umma ta rahama ne kaga wannan magana kenan za mu ce sabanin al'umma annabi azaba ne ba rahama ba Allah ya ce wala takunu minal mushrikin kada ku kasance daga cikin mushrikai min allazina farraqu dinahum wa kanu shi'a daga wa'annan da suka rarraba addinin su gudu gudu suka zamanto kungiya kungiya kullu hizbin bima ladayhim farihun kowace fati kowace kungiya wato suna farin ciki da abin da yake gaba gare su kowace kungiya tana alfahari tana ganin cewa hanyar ta shine daidai sai hanyar fata ne misali wa qala la yazaluna mukhtalifin Allah ya ce ba za su gushe ba suna sabani su mutane sai dai wanda ubangijin ka yayi marhama ashe kenan wanda ubangiji yayi marhama baya sabani a gari fa idza kana man rahima rabbuka la yastalifun idan ya kasance wanda ubangijin ka yayi marhama ba sa yin sabani wa inda ma yastalifu ahlul batil kawai ma'abota barna suke yin saɓani an ya kuna islam rahma to yaya za a yi wa kai ba yi yaya za a yi hankali ya ɗauka ya zama to saɓani rahama ne ai saɓani bai yiwa ya zama rahama hmm. eh. na'am fa sabata anna hadha alhadith la to sai ya tabbata cewa lalle wannan hadisi bai inganta ba la sanadun wala matan ko ta bangaren sanadi ko ta bangaren matan. حينئذ يتبين بوضوح أنه لا يجوز اتخاذه شبهة to a lokacin nan yana bayyana a fili cewa lallai baya halarta a rike shi a matsayin shubha wanda shubhan zai iya sanyawa a yi tawaqqufi daga aiki da kitabu wa kada mutane su rike wannan azumai da shi shubha sai to gaskiya abin da sa ba ma aiki da Kur'ani da hadisi saboda ga hadisi ya zo cewa ikhtilafu asabin rahma ko kuma alhabi kan nujum to wa'annan hadisan su suka hana mu aiki da hadisi to yana kamata wanda ya zama shubha shi ne ce a'a allazi amara bihi al-imma wato aiki da kitabu wa sunna wanda manya-manyan shugabannin mu suka yi umarni da shi wa qala al-akharun wasu malamai wasu kuma sun ce za kana da ikhtilaf fi din manhiyan an idan ya kasance sabani a cikin addini manhiyan anhu an hana fama za ta kulu na filistilafin sahaba wal a'imma to me za ku ce game da sabanin sahabbai da manya-manyan malamai bayansu? su ai sahabbai sun yi sabani sannan manya-manyan malamai bayansu ba su yi sabani to idan har sabani ba rahama ba ne menene ya sanya sahabbai suka yi sabani me yasa manya-manyan malaman mu suka yi sabani wahal sammata farqun baina ikhtilafihim wa ikhtilafihim min al-mutashayyin akwai bambanci tsakanin sabanin da kuma sabanin wasu su daga cikin wa'anda suka zo daga baya akwai bambanci jawab na'am jawabi shine na'am akwai bambanci kabirin bainal lafai wato akwai bambanci mai girma tsakanin sabanin nan guda biyu sabanin sahabbai sabanin magabatanmu da kuma sabanin wasu da biyu baya wa yazharu zalika fi shay'ain wannan yana bayyana cikin abubuwa guda biyu za mu ji insha Allah nan gaba Allah shi taimake mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Thank you.